أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يوم مسلمين البركة da muka taru a farfaje wannan masallaci mai albarka masallacin abu hurairah radiyallahu anhu a nan cikin garin augi headquarter augi local gam. min ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihi na shehin malami abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaihi muna tare da shugabanninmu da malamanmu da 'yan agajinmu da dattijawanmu da matasa da mazanmu da matanmu duka muna wa juna sallama Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna ƙara godi mu Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu yau muna 22 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya yi daidai da yau muna 23 ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi eh, miladi haihuwa annabi isa in sahha alaihi salatu wassalam shekara 2022 wanda insha Allah ta'ala yau za mu shiga babin karshe na wannan littafi babin karshe na littafi shine babu bayani ma a'adda Allahu lil mu'minin fil janna babin da ke bayani akan wato abinda Allah ya mummune tattali a cikin aljanna babin bayanin abinda Allah ya shirya mummune a cikin aljanna abinda zai ba su ya karrama su da shi Allah ka samu cikin su shine babi na 372 saboda wannan babi duk abinda zamu ji a cikin shi zamu ji bayanin abinda Allah ya ajiye mummune a gidan aljanna duk wanda an mumini ya farin ciki ya ji daɗi a zai samu a cikin aljanna ra tashin kiyama Allah ka samu dace a ‘yan uwa musulmi kada mu manta cewa wannan babi karatun da a ciki yana da yawa kwarai da gaske saboda haka za mu bi shi kaɗan-kaɗan da guda abin da Allah ya saboda shi ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle masu takawa masu kiyaye dokokin Allah suna cikin gidajen aljanna wa uyun da kuma mari-mari na ruwa da na zuma da na giya da na madara Allah ya duka suna samu a cikin gidan aljanna za a ce musu udkhuluha bi salamin aminin ku shige ta da aminci kuna amintattu ma'ana ku shiga aljanna bi salamin da sallama amina kuna amintattu babu abin da ke tara muku hankali haka za a kira su a ce musu Allah ka samu cikin su subhanahu wa ta'ala yace wa naza'ana wa fi sudurihim min gillin kuma za mu cire abin da a cikin zukatan na wani kulli ko hasada ko keta ko wani abu da ya zan cikin zukatan Allah ta'ala yace kafin a saka sai an cire musu wannan abu ya mutum kowa banka ya kashe in ka haɗu shi aljanna ba ha ne da wannan abu ya kashe ma uba an tayar ma da shi shi na aljanna saboda haka ba ka jin ciwo ba ka jin damuwa ikhwanan Allah ta za a mai sheku ƴan uwan juna za a mai da su ƴan uwan juna ala sururin mutaqabilin suna akan gadaje suna fuskantar junansu babu wanda ke ba wani baya cikin gidan aljanna subhanahu ta'ala yake la yamassuhum fiha nasabun wata wahala ba sha husu a cikin aljanna babu wahala cikin aljanna duk wani aikin wahala da ka sani babu shi wa ma hum min hadhi mukhrajin kuma su ba su kasance wanda za a fasar da su ba ba a cewa ayin shekara kaza dubu hamsin ba a shi su babu lokacin hita shi yasa yan uwa musulmi wannan aya ayoyi ne masu girma kwarai da gaske Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gane shi da yake cewa ha bi salamin ay salimin min afat za ku shiga kuna masu wato lahiya daga kowane irin illa ba ka da kowace irin illa domin kun sa a duniya akwai wanda ko da yake mutuwa makaho yake mutuwa wani ko da yake mutuwa gurgu yake mutuwa wani ko da yake mutuwa bai da ijiya guda wani ko da yake mutuwa ya mutu da shan inna to Allah ya ce za a sa kuna lahiyayyun duk wata illa da adda mutum za a gusar da ita za a ƙara mai girma ka yi tsawo sai ka yi tsawo annabi adam zira'i 15 sama za a ƙara ma faɗi ya kai zira'i 25 na faɗin jiki kawai saboda ka ji daɗin bajewa ka ji ni'imar aljanna Allah ya ba mu ikon gane shine yake cewa aminin min kulle khawfin wa faza'in kuna amintattu da kowane irin tsoro ko tashi hankali duk wani firgita bai kama su wala takhshaw min ikhrajin wala inqita'in kuma ba su jin tsoron a hishe su ko kuma arzikin ya yanke babu lokacin da ka jinga banka ya fara a ce bari a hishe ka daga aljanna duk wata ni'ima mutum ya shiga a duniya yana jin tsoron wata rana ya zama bai cikinta amma ran tashin kiyama idan mutum ya shiga ba za a fitar da shi ba kuma wannan abinci ba zai yanke ba wala fana kuma babu karewa ga aljanna ko babu karewa ga aljanna wa qawluhu da kuma fadar da sai yake cewa wannan a nawa fi sudurihim min gillin za mu cire abin da a cikin zukatan su na wani kulli ko hasada ko wani abu ikhwanan sai su koma ƴan uwan juna sai ce ala surin mutaqabilin suna fuskantar juna shine kuma al-gillu al-shahana gaba wal adawa da ƙiyayya wal hikidu da ƙulli irin na ƙeta cikin zuciya wal hasad da hasad duka waɗanda babu su ya kawo hadisi daga abu umamat al-bahili Allah ya ƙara masa yadda ya ce la ya dukul janatan mu'minun hatta yanzu Allah ma fi sadrihi min gillin manzon Allah ya ce ba mumin da ka shiga aljanna fa sai sai an cire mai daga zuciya ce wani wani kulli da a cire ne tsakani da wani wani mutum yi ma ba daidai ba ya bata mare ka rike shi a duniya har ka mutu da abin cikin ranka zama ana samu haka na ko ba a samu to ba ka shiga sai Allah ya cire mu wannan yace mislu sabu bari yadda ka san misalin naman daji mai cutarwa haka za a cire cikin jikinka sai an gwada ma shi a ce ka gane shi shi na abin nan da ka kalar da uwanka da shi sannan a sa aljanna Allah ubangiji shi muna kariya to shi na da yake cewa la masu masuhun fiha sabon wata wahala bar shahuwarsu shi na ce ai ta abun wa ma hum minha kuma su kan ce wa'in za a fitar da su ba imam al-badru ya faɗa a cikin tafsirinsa ya ce yace hadhihi anassu ayatin fil qur'an al-khuludi ce wannan aya ta zama nassi wato a cikin qur'ani akan cewa dawama suke ba har da ba su yi wa ma hum min habi mukhrajin yahi zama nassi cewa ɗan zan biyo shiga bai hita wuta ta aka shiga a hita amma azan duk wanda ya shiga zuba farin ba a hita duk wanda ya samu tashin farin ya shige aljanna babu magana cewa wai yi shekaru mutune ya hito a sai dai ko a ƙara daraja ko a baka inda kake to Allah ya ba mu ikon gane Imam Ibn Kasir yake cewa la yamassuhum fiha nasabun ya'ni al-mashaqqa wata wahala ba sha ya aljanna suna cikin wal kuma cutarwa kamar yadda ya zo a cikin hadisi hadisin Bukhari da Muslim yace inna Allah amarni an ubashshira Khadija bi baitin fil jannati manzon Allah ya ce Allah ya umarce ni in wa Khadija bushara da wani irin gida a cikin aljanna mata shi Khadija Allah ya aika mala'ika ya ce mata bushara Allah ya bata gida a cikin gida aljanna min qasabin wannan gida na durri danye kayan kawa da aka madur kun sa akwai adur wal yaqut gida na wanda yake aka shirya mata danye na zinari za a yi mata sai ce la sahaba fihi wala nasab babu hayaniya ciki sannan kuma babu wahala cikin wannan gidan shine la sahba fihi wala nasaba babu wani hayaniya ciki kuma babu wahala ciki idan mutum ya shiga gida yana buƙatar sai ya samu yan aikin gida sai ya samu masu dafa mai abinci sai ya samu masu gadi amma a duk ba haka take ba aljanna kawai in ka samu gida shi ke na an hurce ka kobi abinci sai dai a kawo maka shi gadi ba magana gadi a kai don babu ta'addanci a cikin aljanna balle a cikin kabda masu gadi aljanna kawai zaman jina ne kawai ake yi to Allah ya ikon mu ikon ya ce wa mahun min habi mukurajin kuma ba a fitar da su ya zo a cikin hadisi yace yuqalu ya ahal janna za a ce ya koya zana inna lakum an ko. lalle ya tabbata ga yau za ku dinga zama cikin koshin lahiya fala tamradu abadan ba ku rashin lahiya abada wa inna lakum an ta'ishu kuma za ku cigaba da rayuwa fala tamutu abadan ba ku mutuwa ha abada yace wa inna lakum an tuqimu fala taz'anu abadan za ku zamna cikin wannan gida na aljanna ha abada ba ku tashi a ce kun tashi daga nan kun koma nan babu wannan to ya Allah ka ba mu ikon gane. aya ta gaba Allah madaukakin sarki yace ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma ya ku bayina babu tsoro gare ku a yau wala antum kun wa za ku bakin ciki ba ga duk abin za a ba ku sai Allah ta'ala ya ce alladina amanu bi ayatina ne wanda suka yi imani da ayoyinmu wa kanu muslimin kuma sun kasance masu miƙa wuya sun yi imani da ayoyi kuma sun miƙa wuya jama'u bainal imani wal islam ga imani ga musulunci sun mutu akan wannan sai Allah ya ce udkhul jannata ku shiga aljanna antum wa azwajukum ku da matayenku tuhubaruna kuma cikin ni'ima Amuna kuna cikin ni'ima cikakka idan aka sa su a jinsu Allah ta'ala ya ce yudafu alaihim bi sihafin min zahabin za a dinga zagaya musu da plate plate na zinari kwanna na zinari wanda ke anan duniya haramun na duk musulmi ya ce cikin kwanan zinari in kana musulmi komi ka haramun ne ka cikin kohin cikin plastin zinari ko ka sha cikin kohin zinari inda kai musulmi ne amma a cikin azanin Allah ta'ala ce za a kawo maka a zagaya da plate plate na zinari wa akwabin da kuma ko hukka wa fiha Allah ya ce a cikin aljanna ma ta shihil anfusa akwai abin da rayuka suke shawa Allah ta'ala zai kawo abubuwan da rayuka suke shawa wa talazzul ayun abinda suka sa jin dadin ido ya kalla ya ji daɗi sai aljanna akwai shi subhanahu wa ta'ala ya ce wa antum fiha khalidun kuma ku abin ƙarfin hada dawoma cikin ha abada ba ku hita kun ga an sashi maimaita da dawoma cikin aljanna ba a ciki? sai Allah ta'ala ya ce wa tilkal janna wattan aljanna da ake bayani allati urisumuha wadda aka gada ku ita ta zama kamar gado gare kun gare ta ta zama taku Allah ta'ala ya ce yayi muku haka ne bima kuntum ta'malun ta dalilin aikin da kuka kuna a duniya aikin kuma duniya Allah ya ba ku ta dalilin wannan ne Allah ya ba ku amma ba ya ba ku saboda ayyukan ku bane Allah ya ba ku saboda rahama tai da jin kai ne ya dauka ya ba ku ya Allah ka sa mu cikin su Allah ta'ala ya ce lakum fiha fakihatun kaseera kuna da ƴaƴan itace kayan marmari masu yawa a ciki min hata akulun daga yasu za ku dinga ci ma'ana za ku dinga cin su ba su karewa sannan ɗan iccen da ka sani a duniya ra tashin kiyama sai ka ga linkin ba linkin waɗanda ka taɓa gani ba za a kawo masu kaci sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙawali ɗan aljanna in ya shiga aljanna babu tsufa koyo shi ƙurciyarka tana nan ka tana nan lahiyarka tana nan babu tsufa ciki sannan kuma idan mutum ya shiga aljanna babu lokacin da za a cewa wata wahala ta same shi ko ciwo a kai shi asibiti wallahi babu in ka ga ciwo nan na duniya in ka ga bakar wahala nan na duniya ake ga zuwa ka tashi ga rana ga wane ne zuwa ka teka neman abinci dole amma a zana babu wata yana shi yasa idan mutum na kwaɗa inda babu wahala to kawai sai aljanna kenan amma ka ce wai ba ka wahala inda duniya ta wallahi wannan ba haka ba duniya kan duwanda wanda shigo su ya wahala gara wata ala ya yi tarar tsuwa wurare daban-daban ya tabbatar da ɗan adam cikin wahala yake gara wata ala ya ce la'u kusumu bi hadal balade wa an ta hillun bi hadal balade wa walidin wa ma walade laƙada halakan al'insana fi kabar tabbata yi kamar halittu ɗan adam cikin wahala kabar shi ne wahala wanga abu ya dame ka wanga abu ya hana ma kwana wanga abu ya saka ciwon kai saboda aljanna ɗaya na aka samu hutu shi yasa wata rana mala'ika yake cewa shina mamakin ɗan adam yana nema abin da ba a samu duniya kuma shi nan kullum ne roƙo Allah ya ka shirya same shi sai aka ce menene sai ce wai hutu shi da adam kullum sai ka yi samu hutu a duniya alhali kuma duniya babu hutu ba a samu hutu sai aljanna to ya Allah ka ba mu ikon ganewa Allah ka samu cikin wasu hutawa gida aljanna shi lakum fiha fatihatun kasiratun minha ta'kulun Allah ce daga ci za ku dinga ci Allah ya tabbatar muku za ku dinga ci kuma abin bai karewa shi yasa aka san mutum ya roƙi Allah ya bashi aljanna in aka baka aljanna na an riga an gama qal mu'tamir ibn sulaiman an abihi ce idza kana yawmul qiyamati fa innan nasa hina yub'asuna min hina yub'asuna la yabqa ahadun minhum illa fazi'a فينادى مناد يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون yake cewa idan aka waye gari hilin kiyama mutane a lokacin babu wani zai ragewa a cikin ƙasa za a fito da shi sannan kowa to ya da hilin kiyama yake hankali ne ya tashi saboda ko da ka taso ka hito ka hito ka ga inda ka mutu yau ga inda ka tashi ko makabartar garin ku kewaye ka. to amma ko da mutum kai fito daga cikin ƙasa ya diba gabas ya diba yamma gina ko guda bai gani mutum ya zo cikin kabari ko da yake wa hada sama bai gani babu ta babu duwatsu babu komi kuma kowa ya diba sai ya kowa ko wando bai da sai hirgice to shi na lokacin fayunadi munadin sai wani mai kira ya kira sai ya ji an ce ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaikum al babu tsoro gare ku a yau wala antum tahzanu kuma ba za ku yi bakin ciki ba fayarjuha an-nasu kulluhum sai kowane mutane da kafiri da musulmi kowa sai shi gurin ya samu wannan rashin tsoron sai Allah ta'ala ya ce alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin wanda suka yi imani da ayoyin suna kuma suka sunce musulmi ga imani ga musulunci jama'u bainal islam wal iman su atsaro bai kamawa domin akwai hadisul qudusi da Allah ta'ala ya ce Allah ya yi alƙawali bai haɗa tsoro biyu ga bawa cikin duniya kuma bai haɗa aminci biyu ga bawa lokaci guda a ran tashin kiyama kenan idan mutum ya tsoron Allah a duniya to Allah zai cire mai tsoron tashin kiyama lahira ba ka ji tsoro kana cikin wa'anda za a ce la khawfun alaikum wala antum tahzanun amma in ya zan duniya ka ƙi jin tsoron kowa ka murza inonka ka bushe hitilar ka nan duniya ka yi duk abin da haka so ba ka jin tsoron kowa wala ran tashin kiyama sai a hirgita za a jijjiga ka a hirgita ka ran tashin kiyama shi yasa gwanda mu sai ji tsoron Allah tun a nan duniya ita hira tashin kiyama sai ya shiga cikin wa'anda ba su jin tsoro ba a hirgita su Allah ta'ala ya ce la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tusallaqahumul mala'ika Allah ta'ala ya ce hirgiti mafi girma bai kama su tashin hankali mafi girma bai kama su saboda mai saboda duniya sun tsoron Allah sun kiyaye dokokin Allah amma da yawa kana ganin wasu a nan duniya sun bushe filinsu sai ka ji mutum ya ce cewa wala ga ganin kan kowa da gashi cewa wala babu wanda isa gare wallahi babu wanda isa hana mai abin da ya tashi abin da ka ne ko uban ciki ne bai isa hana mai ba ka kamar yi masasa wani in ya bushe masashi in ya bushe iska har yana jin ya rubuta aliyu ne kawai sai ka dinga jin yana faɗin manzannu sai ya ka tsoro saboda haka ƴan uwa musulmi ana son yi tsoron Allah tun a duniya ka hiya ta alƙiyama to Allah ka tausaya mana Allah ka samu gane yace wa qala ta'ala madaukakin sarki yace innal innal muttaqina fi maqamin amin Allah ta'ala ya ce lalle masu taƙawa suna a cikin wani matsayi amin tafi shi jannatin a cikin gidajen aljanna wa uyun da ko mare-mare mare-mare na abin nan na giya da na zuma da na madara sauransu Allah ta'ala ya ce yalbasu na min sundusin suna sa kaya na alhariri sundusin waɗanda suke akwai 'yan ciki wa isa kuma akwai babbar riga muhimmalamai suka ce a shi sundufin suna fassara cewa wato abin nan hariri alhariri wanda an mara kauri istabrakin ko mai kauri wasu na cewa a a sundusin kamar riga da ya ciki shi sundufin shi ne eh, eh, riga ya ciki istabrak shi ne wadda ababba malumman wadda za a za a sama mutaƙabil suna fuskantar junansu Allah ta'ala ya ce kazalika kamar haka dai kuma wa zawwajnahu kuma za mu aurar da su bihurin inin da matan huri ini idan aka ce hur ana nihin wato faritas in idanu masu farfarin idanu shine ma'ana hurul in Allah ta'ala zama aure da su su yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin za su kira kowanne dan itace da suke so a kawo musu aminin suna cikin aminci duk dan itace suka sa a kawo musu ana kawo musu in kana son mangoro ana kama mangoro in kana son ayaba ana kama irin na aljanna za a kawo maka duk wanda ka kira ka ce a kawo kawo wa dina za a yi babu ko titi kuma kyauta kuma za ka ci wanda ka kaso ko mai isa ka za a kawo maka da yawa daga cikin mutane suka ɗauka cewa aljanna wai sai ka wahala ka samu abin da za ka ci babu aljanna komi akwai kuma komi kyauta na dama nan duniya aka san mutum ya wahala ya samu nan duniya aka samu aljanna ba sai an ta lahira ba muna kira ga jama'a su ta abin cikin rayuwar cewa aljanna Allah maɗaukakin sarki sai mutum ya tahi tsaye wallahi sai mutum ya wahala kada mutum ya ɗauka cewa abin sauƙi gare a'a abin yana da wuya amma sai mutum ya yi hankuri Allah ta'ala ya ce la yazuquna fiha al-mauta ba su ɗanɗanan mutuwa a cikin aljanna illa al-mautatul ula in banda mutuwa farko kawai wadda aka yi duniya sun riga sun gama mutuwa wa waqahum azabal jahim kuma Allah madaukakin sarki ya kare su daga azabar jahima ba su ba su kuma shiga cikin ta daga cikin kimar da yasa Allah madaukakin sarki ya kore mutuwa saboda duk wanda ya mutu duniya ya san ta nan duniya da ka gani wanda an raye bai san ya ciwo mutuwa ba ciwon ɗaya barri babu abin da kai ciwo tunda hagga manzon Allah da kai yana la ilaha illallah wa innal limut la Manzan manzon Allah yana kalmar shahada ce mutuwa akwai zahi mutuwa akwai radadi manzon Allah da kai to saboda ka shi yasa ƴan uwa musulmi Allah ta'ala ya ce musu babu babu mutuwa a aljanna illa al-mawtatul ula in banda mutuwa ta farko da an kai duniya shikenan an riga an gama duk wanda ya mutuwa farko bai kuma sake mutuwa kuma ya zan tuwa manzan Allah tambaya ya rasulullahi shi ko akwai mutuwa a cikin aljanna manzan Allah ya ce babu babu mutuwa a cikin aljanna ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim manzan Allah ya ce yi uta bil mauti fi surati kafshin amla za a zo da mutuwa a cikin surar rago mai kahoni fayuqafu bainal jannati wan nar sai a da ita wannan mutuwa din tsakanin wuta da aljanna sun mai yuzbahu sannan a yanke ta za a yanke mutuwa mutuwa ta mutu sun mai ƙalar sannan a ce ya ahal janna ya kuya zana khuludun fala falamaut ya kuya zana dawwama nan haɓa da babu mutuwa wa ya ahalar na da khuludun fala ya ku yan wuta dawwama haɓa da babu mutuwa daga nan sai ga sun ƙara cewa hankalinsu ya ƙara tashi nan manzan Allah ya faɗa yace da dakhala janna duk wani tsoron Allah zai shiga aljanna Yan amu fiha za a tashi ni'ima a cikinta wala yayi asu ba zai shiga cikin wato damuwa na yanke amani ga samun rahama Allah wa yahya fiha fala yamutu zai rayu cikinta ba zai mutu ba la yabla la tabla siyabuhu tuwahini ba ba suwa ba irin duniya bane da ake in kasa kaya suka samu shekara guda sun fara kekewa sun fara fedin. wani ma kana ganin ya dan fara saki musamman shadda Allah ya ce tuwahin su ba su tsufa la tabla buhu tuwahin da azanna wato ba su tsufa a ce wai sun mutu Allah ya ce ba su wannan wala yafna shababuhu sannan kuma kurciya ta ba ta ba kurciya mutum ba ta karewa sannan akwai hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda an ce manzon Allah kuma hal yanamu ahlul janna ya azanna suna kwana faƙar sai kuma kuma zan Allah ya ce annawmu akhul mauti kwana ɗan uwan mutuwa ne wa ahlul jannati la yanamun ya janna ba su yin kwana to haka in ka ga mutum yi kwana ko da yake tashi wa halce ka tashi amma mu kaga sai zan sai zan kwana zan kama hutu ga mutum to shi na kwana an kace dan uwan mutuwa ne wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari Allah ya shi ke ɗauka rayukan ku da daddare sannan ya sa ku gudanar da rana Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lamta tamut fi manamiha Allah ya ɗaukar rayuka lokacin mutuwarsu wa'in lokacin mutuwarsu bai kuma cikin kwanan sai ka ɗaukar rayukansu da saboda ka ‘yan uwa musulmi a nan wannan hadisi na karanta da cewa kwana wahala ne kuma in za ka iya gane kwana wahala ne shine in ka ci abinci in ko fanda kai kwana ko daga zai ka je a yi maka ai ma su saboda suna ganin cewa almautu annawmu akhul maut amma akwai hadisi da suke gwada cewa ya zan suna yin kailula kwana rana mutum ya ta kwanta ya huta amma dai waɗannan hadisan duka suna karantar da cewa dan azuna dai an tabbatar mai da hutu kana da huta in ka san kai kwanan kana yi don shi ne ba abin da ya kwaɗayi in ba ya kwanta ya kwana ba sabbe ka yi kunna ac mai sanyi shige ɗaki ya ci ya ƙoshi ko ya ja girki ko ba haka ba ya ci buraye ya sha kayan daɗi ɗaya kwanta ya kwana hakan na ya kasu to Allah wa ɗaukakin sarki ya tabbatar ma ɗan adam na duk abin da ya kasu alƙawari na an ka ɗaukan mai babu ciyo babu baƙin ciki babu abin zai damun ka babu magana cewa gidanka yau abinci ya tsare duk wannan babu shi to ya Allah kai mana arzikin shiga a jinara tashin kiyama to Allah ta'ala ya ce la yazuquna fiha al-mauta illa al-mautat al-ula wa waqahum azab al-jahim Allah zai musu kariya daga wutar jahima azabar jahima sai Allah ya ce fadlan min rabbik wannan wata irin fallace daga wurin ubangijinka Allah ya karrama su ya ba su falala zalika huwa al-fawz al-azim Allah ya ce samun wannan Shi ne rabu wanda ababba. ka samu shiga aljanna Allah ta'ala ya ce wannan shi ne rabu wanda abbabba ƙarshen abin da tsarin zai iya samu shi ne shiga aljanna tun ya samu shiga aljanna kenan Allah ya rufa mai asiri Allah ka shigar da mu aljanna jama'a kada ku manta muna cikin babin da ke magana akan bayanin abin da Allah ya wa mu'minai tanadi a gidan aljanna saboda mi saboda mutum ya kwaɗaitu ya ji kawai yanzu kawai an kama da hankalin shi sai kai samu shiga aljanna shi yasa wasu da yawa sun sabbe suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ka bani labari ni zai shiga da ni aljanna hala manzon Allah yake mafi yawancin abin da ka sa mutane aljanna tsoron Allah da kuma kyakkyawan hali tsoron Allah da kyakkyawan hali shi tsoron Allah shi ka sa baka iya a mishi baka iya mai da abin wani ya koma naka tsoron Allah ke kiyaye dokokin Allah kaga kamar Allah yana ganin ka shi ko kyakkyawan hali mu'amala mu'amala da mutane mu'amala har da dabbobi mu'amala da sauran halittu na Allah madaukakin sarki su ma yana gaskiya abin da ka saka aljanna ana samun mutum tsoron Allah ga amma mu'amala shi ba ta da kyau ga yakan cike da tsoron Allah amma mu'amala ta ba ta da kyau sannan kana iya samun mutum shi ko bai jin tsoron Allah amma yana da kyakkyawar mu'amala shi ko kuma ina fata mun gane magana shi. ne ma'anar idza atakum man tadawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir manzo Allah yace wanda ya zo muku gadaddiya ku to ku dibi awwa guda biyu idan kuka yarda da addini ne tsoron Allah ke sannan da hali ne to ku aura masa akwai wanda za a samu ga addini hali ababu ga wanda akwai hali addini ababu dole sai an hada guda biyu yace in shi da addini to zai kiyaye dokoki na Allah gurgudu sannan ina da halin kwarai shi ka sa ba zai tsaya ranci makonta ba domin malamai suka ce daga cikin halin kwarai shine sanin ya za a yi sai guda abinci ya kawo mata ba irin wanda ka shigewa ɗaki ya ce to Allah don wani agare mu can sai ce masu da Allah ga kula ta nan da Allah in ke samu ki samu kai ya huce ka hayin tashi wallahi kaga shi har ya ba da kisa bai iya samuwa ma sai ka saba ka bashi to kaga halin kwarai shi ka gwada cewa wallahi baka iya zama cikin gida ga yunwa ga mi ka to ka kwanta ka ciwo mata ka inda samu ta dan mata aje ba har maka kula ta samu cikin kula kai ya huce wannan ba hali bane su maza halin su ba haka yake ba dole mutum ya tashi shi ta waje bugana bugana ne ta ya ɗauki wannan ya tare ice nan ya yi ɗauki ɗan raman da nan don me zai ya sawa abin zai kawo gida ne halin ƙwarai ke ba amma halin da ba na ƙwarai ba shi ne wanda mutum ce na sai ban samu ba dole in dawo gida in kwanta ba wannan ba hali ba ne shi ne tashi daga cikin halin ƙwarai ka tashi ka nemi abinci ka kawo gidan ubangiji Allah ya ba mu ikon ganewa yace kala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce innal abrara lafi na'im lalle masu da'a suna cikin wuri mai ni'ima shi malaman balaga suka ce an ambaci ni'ima kai tsaye amma ana jin wuri innal abrara lafi na'im lalle masu da'a suna cikin wuri mai ni'ima ma suna cikin ni'ima alal ara'iki Allah suna kan gadaje arika malamai suka ce irin ya kujerar gada aka shaka lebi shine arika yace la alfa yanna ahadukum muttakiyan ala arikati kada in samu ɗayan ku ya jingina akan shakale mai tai to shine Allah ta'ala ce suna akan gadaje yanzu ne suna kallon junan su malamai suka ce yan aljanna babu za'i su ba juna baya kai ka ban baya in baka baya a'a kullu kowa na kallon wani ba mai ba wani ƙiyar bayanai a'a kowa na kallon wani saboda cikan ni'ima da kuma cika jin daɗi subhanahu wata'ala yake ta'rifu fi wujuhihim ladratan na'im kana gane hasken ni'ima daga su duk wanda na aljanna kana kallon huska sai kana gani za ga za ila haske da ni'ima shi wanga da ganin da aljanna ne shi yasa malama suka ce da an busa kiyama an ka mutu an ka sake busa an ka tashi duk wanda na aljanna kana kallo ne kana gane shi za ka kalli huska sai ka gane wanga na aljanna na saboda mi saboda Allah ta'ala ya yama tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh yinin kiyama yin ne wanda wasu huskoki za su yi haske kwarai za su yi haske tas sannan wasu wasu huskoki za su yi baki kirin su sai Allah ya faɗi ya ce su wa'anda huskokin suka yi haske wa'anda suna cikin rahama Allah su ko huskokin suka yi baki kirin su ko suna cikin azaba sannan Allah ta'ala ya ce wujuhun yawma idan nazira ila rabbiha nazira wasu huskoki sun yi haske suna kallon ubangijinsu wa wujuhun yawma idin alaiha wa wujuhun yawma idin basira wasu huskoki sun so daga sun turmuke huskokin sun turmuke sun yi baki kirin ta ga wanga dan wuta na ubangiji Allah ya kare ta shi yasa Allah Allah ta'ala yake cewa ka iya gane hasken ni'ima ga huskokinsu? kana kallon su kana gane cewa waɗanda suna cikin ni'ima Allah ya ce yusqauna min rahiqin maktum ana shayar da su daga rahiqul maktum shi rahiqul maktum Allah madaukakin sarki ya ce wato wani irin abin sha ne wanda kana gama shi sai ka ji wani irin kamshi ya game tsakanin bakinka da fuskarka wani abin sha ne kana sha kamshi na tashi wani duniya ba ka taɓa sha abin sha irin wannan ba kana ganin su ma nan duniya suna kwaikwayo in za a suya kaji ko za a suya nama akwai wasu hakukuwa da aka sawa kana ci kamshi na biyuwa ga bakinka in za a suya sai a sa wasu wa'yan abubuwa so suna kwaikwayo da abinci aljini albinci aljini shi kuma lokacin da mutum yake ci kamshi zai game ko ina ga bakinka kamshi kuma mai daɗi yawan wanda aka so shi na Allah ta'ala yake cewa za a share su daga rahiqul maktub Allah ya ce khitamuhu misk abinda aka cika shi da shi miski almiski kamshi sai Allah ta'ala ya ce wa fi zalika a cikin wannan ni'ima samunta falyatanafasul mutanafisun masu rige-rige masu tsira su su tsira wurin samun wannan kakka bari wani tsayi maka wajen aiki na aka tsaye mutum ga samun wannan daga kai kana samun sallar tarawih shi ko bai samu ka ka fara tsere mai kenan tun anan kana samun jami'i shi bai samu ka ta har tsere ne kenan to irin waɗanda ayyuka suna ka sa a samu wannan ni'ima ɗin dole sai mutum ya kare tsaye saboda amma haga mutum ana sallar jami'i ba ha ganin yana zuwa ana sallar tarawihi bai zuwa sai ga wani azumi ka karewa ko so guda bai samu tarawihi ba da an yi isha ya kaya sai ya koma mazauna ya zauna kuma zama ina zai aikin komi bai to ubangiji Allah ya samu gane saboda Allah ta'ala ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun a cikin wannan masu rige-rige masu tsira su ta tsira wajen samun wannan kowa ya kama jiki ne kai ya bari a tsere mu wallahi jama'a da yawa daga cikin wasu ana tsere musu wajen waɗannan ayyuka wani gani yake takura mai na a ce sai ya kalla cikin jami'a an takura mai wani kuma gani yake a ce wasu ya kai ya tarawihi raka a goma sha ɗaya gani yake an wahal sai to balai ta hajjada da kowace ka tahowa ya riga ya mutu ya riga ya yi kwana ɗif ko mibiji wallahi wani tarawihin ku da eh, ta hajjin haka gama bai masa an yi ba ya sai na kwana to Allah ya babu ikon gane ba Allah ta'ala ya ce wa mizajuhu min tasnim abinda ake kiɗa ya dace tasnim shi tasnim ce ayati ya shiga bihal muƙarrabun wani marmaro ne wanda bayan Allah makusanta 'yan gadda gadda suke shan wannan ainan wani marmaro ne ya shirau biha al-muqarrabun makusanta Allah waɗanda ɗan gaddagad su ka shan wannan abin sha Allah ka samu cikin su ko san akwai mutanen da ɗan gaddagad ne ga ubangiji Allah ya zabe su su ne annaku ka kusa duk abin da za a samu su annahu kun za a samu su ne al-muqarrabun sa Allah ta'ala ya ce was-sabiquna as-sabiqun ce ulaiikal muqarrabun su ne amma kusanta ɗan gaddagad kusa kusa waɗanda ka tsere wajen aikin alkhairi kayan ka ce kwabo sun kawo nasu kayan ka ce kwabo alheri sun riga sun yi ba su bari har gobe amma haga wani za ga Allah bai taimake shi da wannan ba to ya Allah ka ba mu ikon ganewa to shi na malaki cewa wal ayatu fil babi kasiratun ma'luma ayoyin da akwai cikin wanga babi dake magana abinda Allah ya wa ya azuna tattali ayoyin suna da yawa inda zamu kai sai muna jayo su ba mu kare su to amma dai an ambaci wasu ne kawai don su zama wato kamar tunatarwa amma akwai ayoyi da yawa wa'anda ka bayanin abinda Allah ya ajiye aljanna a cikin aljanna in ka diba qur'ani ko ina ka zagaye zaka tumba ga sunan birjit abinda aka so da mutum ya kama jiki bawa ya kama jiki ya samu abin da zai samu wurin Allah kada mutum ya bari wallahi a tsire mai aljanna Allah daɗi gare ta kaka bari a tsere maka in ka bari a tsere maka wallahi ka samu matsala to ya Allah ka ba mu ikon gane shine yake magana anan yake cewa amma bangaren hadisai ga abin da zai kawo wa yace wa an Jabir radiyallahu anhu qala an karbo daga Jabir Allah ya kara masa yadda Jabir ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya akulu ahlul jannati fiha yan aljanna za su ci a cikin aljanna za su ci abinci a cikin aljanna wa yashrabu kuma za su sha abin sha wannan abin da suka ci da abin sha suka sha la ya tagawwatuna ba su yin bahaya ba su zuwa bayan ban wurin kashi abin suna an ka ba a kashi dai wala hiton kuma ba su kakin majina ba ka cewa ka sha ruwan sanyi ko ka sha wasu ruwa aljanna sun sa ka majina sai ka yi kakin majina ka tasowa babu wala ya bulla kuma ba su yin fitsari ba su yin hitsari ko kaɗan biya da ka sha ruwa da yawa ba su ta hitsari na aljanna sai ce walakin ba'amuhun zalika jusha'un abincinsu yadda ka canja shi ne ba'amuhun zalika jusha'un abincinsu kawai gyashi ne da zaran yi gyashi shi kenan ya wuce in ma kana son loda wani kuma kana sake lodawa ba ka cewa wai yanzu abinci ya yi ma yawa bari ka sai ka abin nan wannan abincin duniya na haka abincin duniya in ka ciye ma yawa dole ka bashi na azin ranar ka ciye ma yawa gashi ɗaya za ka sai ka jiƙe yaka akwai wani gare mu wai shi aka ce da ka ci karaga yace da kuma a hannu hannu da shi in yace sai iske ana liyafa zama ya kai aka an sai wasu ya ci in an haka wanga ya taɓa ya fi a kuma kawon sai ce sai ya kuma ci kuma yana na cime daga suka raga ya ce goma a kwana hannu hannu da di ka ji matsala ce to abincin duniya ke amma sai abincin alzana duk yadda ka ci shi wallahi ba lahiyar lokacin miƙewa jin haka ma ya ji jiki shi ke na an wuce wurin kuma ba ka yin jiki bai sa ka ƙiba bale a ce ya sa ka damuwa ka cikin ƙiba ya kayan jiki sosai a yin jikinka yake haka ne yake bai ƙaruwa yadda aka sa ka aka ni'imta ka aka gyara ka sosai abincin nan bai sa ka damuwa kowace iri ba ka zuwa kashi ne ba ka zuwa tsari ne ba ka cewa wai ruwan sanyi kuma sun saka majina ko wani abu mai kama da masu shi ne ya ce karash hilmiski yadda ka san kamshi almiski yake da tasbiha wa tasbih ana cusa musu tasbihi da kuma kabbara sun ce subhanaka allahumma allahu akbar suna faɗi sai a kawo su abinci kama yau hannun fasa, kamar aka tusa musu yin numfashi haka suke yin tasbihi na aljanna kawai magana sai tasbihi yake kawai da ya gaɗi abinci ko da ya su bihana kallahun ba Allahu akbar sai a kawo mai abinci duk abin da mutum ka so kawo mai ina ba ka da matsala shi sai yawan musulmi in ka ga matsala rayuwar duniya ta duniya yana take da matsala ko ita abin da aka so ga musulmi ya tsaya inda Allah ya ajiye shi kada ya ja maka ya jaye jaye idan mutum ya ja maka ne jaye-jaye wahala ɗaya zai inda cikin addini na inda cikin duniya na addinin kada haka yi hauki abin ka dinga rayuwa kaɗan kaɗan kaka sai abin wani ba wanda ba naka ba bar mai abu ne naka rabu yana to maka cikin sauki amma kada ka kallon haka abin wani shi ka wahal da mutane da yawa kuma wasu mutane suna shiga wata saboda kayan wasu yi musu yawa alhaki ya yi musu yawa ba sallah abbe ba ba azumi abbe ba amma abin zai kashe wuta alhakin mutane da yawa wallahi jama'a muna jan hankalinmu kwantar da hankalinmu inda rayuwar duniya ta abinda an naka yana tuho maka wallahi bar sa ranka ga abin wani abin wani bai zama naka abadan to ubangiji Allah ya kare mu to wannan hadisi ya karantar da mu cewa yaran suna ci suna sha sai da cin su da shan su ya sha banda cin duniyar shan duniyar yan azumin in suka ci suka sha ba su yin kashi ba su yin fitsari sannan ba su kakin majina abincinsu kamar gyashi ne kawai da sun yi gyashi ya wuce kuma suna aiko malo da wani da ka ji kana sha wani abinci kawo ma na irin wanda haka so kuma za ka ci kan nan cikin ni'ima da kwanciyar hankali ya Allah ka ba mu aljanna yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda qala abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace a'adtu li ibadis salihin nayi wa bayina salihai tattali ma la ra'at abinda ido bai taba gari ba wala udhun sami'at kuma abinda kunni bai taba jin labari ne ba na ajima bayina su a aljanna inji Allah wala khatara ala qalbi bashar kuma bai kaba karsowa a zuciyar wani mutum ba cewa akwai shi abin tunaninka ko ga muhalki baka taba tunanin akwai shi ba Allah ya ce shi na nawa bayina ta salihai tattali ne na aje musu shi Allah ka samu da cikin su shine yake cewa iqra'u wa qara'u in shi'tum in kun so ku karanta qaulin ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lakum Allah ya ce wata rayuwa ba san abin da aka ɓoye musu ba min qurrati a'yun na daga natsuwa ido jaza'an bima kanu ya'malun kuma kun abin kuma abin suna aikatawa a duniya Allah ta'ala ya ce ya ajin mu'minai a cikin gida ganin abinda kunne bai taba jin labarin akwai shi ba ido bai taba gani ne ba na jin dadi sanin tunanin zuciya zuciya ba taba tunanin abin nan akwai shi ba sai Allah ta'ala ya ce karanta ayatu sajda fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lakum wata rai ba san abin da aka ɓoye musu ba Allah ya ɓoye ya ajiye musu cikin aljanu. min qurati ayunin daga natsuwar ido Allah ta'ala ya ce sakamakon abin sun suna aikatawa a duniya sun yi aiki mai kyau a duniya shi ko Allah zai saka musu yan uwa musulmi duk waɗannan bayanai an yi mana bayani abin da a cikin aljanna ne abin da a cikin aljanna Allah madaukakin sarki yayi alƙawali zai sana da bayi ne waɗanda suka yi mai da'a suka bi shi suka yi hakuri da rayuwar duniya suka bi Allah har suka musu suna yadda ga Allah madaukakin sarki Allah ya laƙole zai musu sakamako a gidan aljanna hadisin da ya kamata mu kwana a kai shi ne hadisin Abu Hurairah shi ma Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah ma ya ce awwalu ku yadkhuluna janna farkon jama'a za su fara shiga aljanna ala suratul qamari sifar su yadda kasan hasken yadda kasan hasken wata laylatul badr lokacin da ya kai daren badar dan shi wata in yi fito yana karami sai a kira shi hilal jinjirin wata in ya kara gaba sai ake ce kamar wa in kana kamar ismun amul lil ga tauraruwar wata kamar ke amma suke akwai hilal akwai badar saboda ka badar shine wanda haske ne ya cika za su ga aljanna suna haske da kaskan wata ya kai goma sha biyar haka za su yi haske sun mallabi na yalunahum sannan waɗanda suke bi musu suma ga matsayi su ko za su yi haske ka a ashaddi kaukabin durriyin kawo mafi wato hasken wani tauraro fis sama ya cikin sama iba'atan wajen haske zan hasken su kan wani tauraro mai haske kenan haka sun zai kasancewa su mumine na gaske na farko suna haske da kasan farin wata ya kai sha hudu sha biyar su kuma masu bi musu kan wani tauraro mai haske haka hasken su yake bai kai na wa'in ba to shi na ce laye na ba su yin fitsari dan aljanna bai yin fitsari wala ya taga wasu kuma ba su yin bahaya ba su yin kashi to duk wannan damuwa ne abubuwa na damuwa to cikin aljanna babu su yace wala yaftunu kuma ba su himmi yau wala yamtakitunu kuma ba su himma jina amshatuhum az-zahab wato abinda akayan kayan zinari warasuhum al-miski sana abin shaho shine wato al-miski kamshin su da zuhon su kama al-miski yake yace wa majamiruhum al-uluwa abinda aktuwa ran wutar su wato uzu dibi turaren wuta irin na abin shi abin na na abin da na na abin nan nasu wato abin da turaren su na wuta udu A zuwa azwajuhumul hurul in matan su ne hurul in matan hurul in na aljanna ala khalqi rajulin wahidin kama halittar mutum guda su irin waɗanda aka gare ka gidanka su a gare ni huskar su guda kamannin su guda halittar su guda tsawonsu guda haskensu guda yadda an ka ba ta haka nan za a ba kowa su fi cewa ala halƙe rajulun wahid ala surafi abihim adam A kan surar babansu annabi adam ma'ana nan abin da yake magana shine halitta yan aljanna yake magana ya ma magana halitta hurul id dama su ma hurul haka su matan aljanna sifa su guda Allah ta'ala ya ce urban taraban li ashabul yamin Allah ta'ala ya ce shekarun su guda sannan tsaran juna ne sannan mu ma nan a duniya kowa girma ne da fa'i ne gudana duk dan aljanna da girman ka da fa'in gudana duk da yake nan duniya kuna gani wasu wani yahi wani tsawo wani yahi wani jiki wani yahi wani fari haka za ka gamu iri daban-daban a nan duniya amma sai aljanna in za a shiga sai tsawon mu ya kuma guda sannan shekaru mu sai an daidaita su za a mashe ka da kai da kakanka na goma sha biyu shekarun guda za a daidaita shekaru kowa zai kuma tsarin jula ka ya shiga aljanna sai dai aka shiga sai ci awon kakana na amma yanzu an daidaita ko ba gaskiya ba yanzu da kai da shi duwa da juna kuke daɗi guda za a sha saboda aka kakanka na amma ga fuska amma ga shekaru warinka ko ba gaskiya ba in ko keke aihe duniyar ga da ke da yan jikokinki za a mashe ku shekarunku guda kun koma yan mata saboda zama aljanna to shi na yake cewa ala surati abihim adam akan siffar babansu adam sittuna zira'an fi sama'i zira'i fi sama kuma zira'i ba nan ba irin namu ba wanda a gonta ya sai an arama tsauka ya ta bai kama shi sai bai tsawo mutum guda eh <laughs> ko kare mgn ka ku san mutum girma ya girma ko kowa za a mai sai haka da mala sannan baya ka nan ga kan cikakken lahiya lahiya za a kara za a za a sama baka da illa ko guda haka za ka shiga aljanna Allah ka samu aljanna yace wa fi riwayatin a cikin wata riwaya aniyat aniyat aniyatuhu fiha az-zahab abinda abun makai din su abinda a plate din su shine zinari wa rashuhum al-misk kana zuhun jikin su al misk ne yake wa li kulli wahidin minhum zawjatan kowa daga cikin mata biyu ko wace mata yura mukhu suqiha min wara'il lahm yace ana ganin bargon wato ƙwabrinta yura suku mukhima min wara'il lahab ta bayan namanta ake ganin bargon jikinta min husni saboda kyawun lakti lafa bainahum babu sabayin tsakanin su wala ta babu da kuma babu kiyayya nan in ka gana kiyayya duniya na akai ka gama ta da miji Eh, da kishiya da kishiya suna suna adawa da juna lahira babu wannan ko kiran da kishi suna kishin matan hurul ini kina jin waya za a yi a ce mutum ya zauna mijin yana da matan hurul ini wajen saba'in to kai ina matsayin ka yake a matsayin kina nan wallahi kina shiga nan sai ki ji baki da adawa da su ko kadan da ke shiga da tsarin mijinki baki da duk wata damuwa in mata dubu gare matsayin kina nan wanda kika son gani ranar kika gani ne wanda kika son kima mu'amala zama kika mu'amala da shi baki da matsala da mijinki duk matan da gare suna bayanki, matan hurul ini suna bayanki, saboda ke sai da kike so na hazo ki wasu halhalu a duniya Allah ya kawo kenan saboda matsayin da Allah zai baki yayi matsayin hurul ini a cikin aljanna saboda ka wasu mata su daina dan kasan ana karatun matan hurul ini mata ba su jin daɗi eh gansa kamar an to an tare musu wani ga wasu matan suka yi su kyawo an ce ana ganin ɓargonta tun daga ta bayan namanta ta ga ba su jin daɗi sai ana rawar amma dai wannan duk ba illa ba ne mata masu imani su ɗauka cewa jin daɗi aljini ya wuce nan ya ce ƙulubuhum kalbu wahid zukatan su zukata guda ne ya sabbi hunan laha bukuratan wa a suna tasbihi ga allah fahida mare shi yasa wani hadisi yake cewa inda mata aljanna za ta yi tohi a cikin gulbi da duk gulbin ne yi daɗi saboda miyawanta ta toho a cikin gulbin duniya don sifa ce na matan aljanna saboda haka mutum ya kama jiki domin ya samu nashi rabo a wurin Allah madaukakin sarki kuma mata ku yi mazajen ku don Allah ya muku arzikin zama aljanna tare da mazajen ku ki rike mijinki kake ta yi a ce sai an ce a jin za a miki cigi ya sa miji don wasu mata sun kashe auren su sun yi zaman su akwai wanda suke cewa su wallahi da auren wani goma mutuwa haka nan kaka ji an ce wallahi da auren wani goma gwamnati aka takobi zawar ba a son haka nan mutum ya yi mutuncin ita da miji ne cikin aljanna mutuwa da aure za ka samu matsayin cikin aljanna fiye da in ka ce gauro ba ka da mata ko in ka ce aljanna kina ba zaura ba ki da miji ki kashe ki kashe auren ki duniya ke ce baki da baki da miji wallahi in kike da miji ke hidar ga kwaye da kai saboda ka yan uwa musulmi ayi hakuri a daure Allah ya bamu ikon daurewa kuma Allah ka bamu wannan arzikin da Allah yake bayani Allah ya sa mu ciki kuma Allah kai mana rahama ka sa mu gama lafiya kuma jama'a an ce lokaci ya rage inda ka sa inda muka yi kuskure cikin karatun mu Allah ka yahe mu da inda muka yi daidai kuma Allah kuma da karanta ya sa mu aiki da abin da muka ji kuma akwai malaman mu sai su zo su gyara mana inda muka yi da ba daidai ba Allah ubangiji ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كرمك الله الله تعالى آمين يا الله

na'am yake tattu na yana halatta da ya mace ta auri miki ya rasu sannan a ce ƙaunarta ta aure shi shi ma kama auta ya fita auri miki na gane to ai wannan ya faru gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usman an kira shi zunnuwayin saboda ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu ya auri ruqayya ta rasu aka bashi ummu kulsum ko kenan da ya ya ta rasu an ka bashi kauna ita ma ta koma rasuwa manzo Allah yake inda akwai wata zamun kara mu kaga iya ta hujja ke saboda ka babu laifi mutum ya aure mata ga gida ta rasu a bashi kaunarta wannan ba laifi bane ba illa bane in ma an daidaita kawai kayan ɗakin nan tsaye za a gyara wasu ma kuma a zamata shi kenan shi ke nan musamman 'yan aure ne ya daɗi muna fata ubangiji allah ya samu daga wannan tafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lafiya alhamdulillah tafiya ya Allah mala ina neman sani game da wannan mafarkin nawa mm. yace ina yawan mafarkin ruwa mm. kullum mm. kuma ina jin wasu malamai suna cewa irin wannan mafarkin na ruwa ba mafarkin kwarai ba ne shi ne take neman ƙarin bayani to mu dai canfin mutane bai canza hadisai da suke shi hadisi abin da ya ce idan ka yi maholki za a bincika ya faranta mara koko tsoro ya baka in ka yi maholki ya baka tsoro to ba mawarcin kwaye ba ne ka faɗa ma kowa ka kama ba bakin kawai kai addu'a ka yi tofi so uku gehen hagu sai ka yi addu'a Allahumma inni a uzu bika min sharri mara aitu fi manami an yi burani fi dini wa duniyaya Allah ya zuwa tsaye da bishirar abin da na gani cikin kwana kare cuta min da duniya ta ga addini na ka faɗa ma kowa kowa ba ka faɗa ma ba har da abokinka ba ka gaya ba ko da ka hirgisa ka tashi wani tambaye ka mi ba ka faɗa ba amma in mahulki kai ya baka shawa akwai lokacin za ka yi mahulkin zakoki amma kai shawa ya baka akwai lokacin za ka yi mahulkin matizai amma kai daɗi ya baka mahulki to amma mahulki ana iya gano shi inda in mutum da ka tashi ya kajiya tsoro ya baka kuma daɗi kajiya to in ka ji daɗi wani alheri na a tsaye da kai in ku ba ka tsoroto wani sharri na ka roƙi Allah ya kare saboda ka mahulkin ruwa mu da abin da muka sani ruwa alheri in ku ba sai in ko mahulkin na kai sun cinye ka da ke mata sun ce an kai mahulkin ruwa ciki faɗuwa zai suna da wani tantin ko to saboda ka in har tsoro na ruwan suka baki to in ki tashi ki roƙi Allah tsari daga abin da ki gani sannan bayan haka nan canza wurin kwanci in kina gehen dama ki jiya ki kuma gehen hagu sannan baya haka nan ki yi arwalla sannan ki shi kuma kwantawa saboda ka duk mulkin da ya baka tsoro to wannan mulkin baka faɗa wa kowa irin eh, kawai addu'a da zafi Allah ya kare Allah shi ba mu kariya Allah ya samu dace ومن جد اكرم عليكم ما لم يفاتر ان شاء الله لا تعلم الحمد لله الله يكفيك بعد المؤمنين امين لكن ملكي ولكي لو كذا يكفي كلامي كما انا وهلا بك تزال يا اجي اجي ملكي ان شاء الله to kun san magana abin ciki game azumi malamai suna da maganganu game da shi da tana jima cikin tsoro kai ya samu matsala amma ita ba kanta akwai tana jima kan tsoro ba cikin ba to ala'ayi ta halin malamai sun yi sun ba da fatoyi daban-daban akwai wani suka ba da fatawar cewa tana iya ajiyewa cikakciyar kuma shi ke kenan ba abin ta bashin azumi akwai malaman suka ce a'a tana ajiyewa in ta aji to daga baya in ta sauka lahiya ko kuma in cikin ya barbata wahala sai saramka azumin ta sha lokacin cikin na yaro yana wasu sai ta ramka daga baya sannan akwai wa'in suka ce ta aji amma ta ciyar kuma za ta ramka daga baya jima ina fatan mun gane maganar ka sau da ka duka maganganun malamai da suka yi game da wannan matsala amma abin da ya kusa kusa shine na ji shek eh, dr rijiyar limuna ta faɗa ya ce wai na ya ce mace ciki na hana mata azumi wai na ya ce shawa na hana mace azumi ba kowace mace ta wannan ka hana mata akwai matan da suna shayarwa amma azumin su lahiya Allah suka yi abun su akwai mata masu juna biyu lahiya Allah suka yi azumin su babu matsalar komi to duk wanda a haka wajibi na ya dauki azumi in dai lahiya Allah ka ka wai yan hararun da masu azumi ka ka sha kai ma shi zai hana ka ta a babu wannan saboda ka abin da ya kamata ga mace in ciki na wahalshe ta da kyar suka kai ko kuma yan takai ta hada da magunguna ko su ta kwanta ciwo in ta yi jinya to wannan tana yi ajiye azuminta باين كلا انت هاي وكي كرمك والله أعلم السلام عليكم بركة لشهر وعلى أكره من أجبار المعين أتي مالا من مني وكنت ما كرت مجن تارك يتاك أما كما كثير عيكي كما إذا كنت عيكي يا كيوني كل عيكي Mm. akan muhimmancin aure ta ai kun zina su yadda wa gabo Allah ta yi ke mace zai halatta mijin ke saka aiki kike baki to in ba baki aikin mijin ke ba aikin wani ki fito waye haƙi gare ki a duniya duka in ban da Allah da manzo Allah in ba mijin ke ba bala ta ya ɗauko aiki ya kawo miki ki baki ji ganin nake mace ma murna ke ma mijin ya ɗauko aiki ya ba su jama'a dai na ga matan kwarai sun masu kai miji ya dole su wahi ya ajiye kace ga ce ga su a wanki murna ba take ta mai wanki na ga wasu mata murnan ma suke miji ya ce ga aikin da ya kasu a yanzu da ya faɗi aikin nan ka haya dawo an gama shi to amma haki ya karin hali miji ya ce ga aikin ne kike baki iri-iri ido da ido kace baki an ya jama'a allura ana kwashewa lahiyar cikinta saura kuma in yayi abu ne kuma abin ya zan fitina ko in ya ba su a kuma abin ya zai hitina to yi zai jama'a eh? Ke na aikin da ka ayi shi da abin na. ka san wasu mata hawa bi wallahi mata wani bi wasu hukumomi na wallahi zuwa su ya gare gaita eh karamin hukumi ba manya ba ko ne matsala karamin hukuma karamin <laughs> hukuma ta kai matsala ta kai wanda da kika kawai ku da an cikin karamin hukuma babban hukuma ta kai matsala ita ne sai da akanta da nesa saboda ka mata ku ji tsoron Allah don Allah da girman Allah ku sha mazajen ku lafiya ki rike mijinki yahi babanki wallahi gare ki yahi innaki gare ki wallahi shari'a ta riga ta bashi wannan matsayi ya an kai salati an ka daura miki aure da mutum da yanzu ke riga ke zama ta shi yahi babanki gare ki yahi innaki gare ki rike shi gam ki mai da'a ki mai biyayya Allah ubangiji ba mu ikon gane to kuni shugaba ya faɗa mu duk masu da ka irin haka bayanin gada an kai na abinda Allah ya tana mu ne a cikin gida shine Abbas dan yanzu kaga in mutum na fa'a mijinta ya rasu ya shiga aljanna yana da wahala kwaye da gaske saboda haka don Allah mata ku tsoron Allah ku zanka ya da ga mazajen ku namiji na jin daɗi in ya bada aiki a yi mai a kuma yadda ya kasu, sai ya sa miki albarka ko bai ce koyi ba ya tsoye daɗi ne wallahi ke mai abin da ya kasu Allah ubangiji ya samu daɗi amma ma mu zan godiya ko eh su ma za su zama godiya gaskiya mace ta ma wanki ta ma guga ko baka ce mata koyi ba a ya kamata ka bata abin nan wannan ka samu ko dubu biyu ka bata <laughs> eh sai ta ce ita sun take samu wannan ladan shi jama'a ta yi ba ba a mata godiya sai wanta Allah shi muke albarka wallahi aikin da kimi na gode amma kashi yawa fa dan ka wanki shi yawa ko ba gaskiya ba wani ɗauko ya kai jibga mata kullum cikin wanki take a ba a yi haka ka sanya kan mata ga hannuwa ko ba gaskiya ba inda an ka yi a taɓa kuma a bari abin nan Allah ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wata ta kawo mu malam da aka tabbini wa Allah ya saka mata da asali nagode Allah ya saka da asali kwamitin tasbiri ana buƙatar su tsaya ya zunna insha Allah sannan kwamitin tantance taimakon marayu ana sanar da su cewa gobe insha Allah karfe tara na safe su haɗu a Islamiyya wata ta kawo sadaka sutura domin kwamitin marayu Allah ya saka mata da alkhairi amin ya Allah wata ta kawo sadaka a ɗari biyar tana neman sadaka addu'a duka da wata matsaloli da aka yi sun ka tare ta abin har ya zama wata matsala duk ga Allah ma ya tana neman addu'ar ka da kuma addu'a duk wanda ke wannan wurin hmm. karshe ta ce Allah ya kara maka kwanaki masu albarka na gode amin ya Allah insha Allah ayo malam Allah ya saka da alkhairi Have you studied any rules? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kuma karatu irin na yau wato kusurwa a duniya a ƙasar da نعم da ce kayi imani da Allah babu shirka kuma ka yi tsayin da ka ko da daji ko da ciye ko da talon ko da wahala